واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين ku nemi taimako akan ku na addini da na duniya da haƙuri da sallah wadda za ta kusanta ku da Allah ta sada ku da shi sai ya taimake ku ya kiyaye ku ya tafiyar muku da abin da yake tare da ku na cuta sallah tana da wuya da girma sai dai ga waɗanda suke ƙasƙantar da kansu ga Ubangijinsu.